akili akili akili akili la la la harafin yau kenan amma wane harafi za mu zaɓa yau harafin a a a harafin a a a ku nuna min harafin a barka dai harafin a la da alamun yunwa harafin a take ji yara Mai harafin A za ta ci yau? Eh. Aha! Ina tunanin harafin A tana matuƙar son ta sha mangwaranta, tana yin sautinta na musamman A. Yara, idan kuna son ku sha mangwaro kuma ku ce A. A! Yara, za ku iya taimakawa harafin A ta nemo mangwaro mai zaƙi don ta ci? A! Harafin A, ki jira mu. Aha, harafin A na son ta shiga bas zuwa ga itaciyar mangoron. Dabara mai kyau harafin A. Oh, bas ɗin guda biyu ne. Yara, za ku iya taimakawa wajen nemo bas mai harafin A a kan shi kamar su ɗaya da abokiyar harafin A. Ku nuna bas mai harafin A da zaran kun gani. Wanne ne harafin A? Wannan! Da kyau yara! Kun nemo bas mai harafin A. Mu yi murna tare da harafin A, mu kuma yi sautin A. harafin A ta hango eh. itaciyar mangwaron. Tana matuƙar farin ciki za ta sha mangwaron ta yanzu. Harafin A, harafin A, A, A, A, A. Mu je mu nemo eh. mangwaro. Oh, oh. Wani babban dutse ya tara hanyar. Harafin A, ta yaya za ki wuce wannan dutsen domin kaiwa ga itaciyar mangwaron? ba dutse ba ne kunkuru ne kunkuru ya yi matukar murna ganin harafin a harafin a shine harafin da ya fi so aha ina tunanin kunkuru na son ku rubuta harafin a a bayan shi yara za ku iya rubuta wa kunkuru harafin a ta ina za mu fara rubutawa? Haka ne, ta tsakiya za mu fara, sai mu je sama, sai mu kewaya. Harafin A <laughs> Rubuta harafin A ɗin ya baiwa kunkuru dariya, yana son mu sake rubutawa. Yara, Kun shirya sake rubuta harafin A kuma? Ku shirya yatsunku. Ta tsakiya za mu fara. Sai mu je sama. Sai mu kewaya. Harafin A. La, saura kiris mu manta, muna buƙatar zuwa ga itaciyar mangoro domin nemo wa harafin A mangoro mai zaki. Wataƙila sabon abokinmu kunkuru zai iya rage wa harafin A hanya. Harafin A, harafin A, A, A, A, A. Mu je mu nemo mangoro. Mun iso itaciyar mangoron. Lokaci ya yi da harafin A za ta hau sama don nemo mangwaro mai zaƙi. <laughs> harafin A na matuƙar farin ciki. Yara, kuna farin ciki kuma? Ku ce A idan kuna son ku sha mangwaro. Eh! La ku kalla akwai mangoro guda uku a jikin itaciyar nan. Yara za ku iya taimakawa harafin A wajen zaɓar mangoro mai harafin A? Ku tuna, kamar su ɗaya da abokiyar harafin A.